safiyar lahadi ashirin da uku ga watan rabiu na shafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai da talatin ga watan disamba shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha takwas wannan shi ne majalisi na hamsin da biyar cikin jirgin kasusuwan karatun littafin alfiyatul hadith ta al'imamu zainabin iraqi rahmatullahi alaihi ما لا النص تقديم المتن على السند وسبق متن لو ببعد سند لا يمنع الوصل ولا يم ولا يبتد ولا يبتد ولا ان يبتد وسبق متن لو ببعد سند لا يمنع الوصل ولا ان يبتد راوي كذا بسند ف متجه وقال قل النقل معنى يتجه في ذا كبعد المتن قدمت على بعض ففيه ذا الخلف ذا الخياط نكرة مالا كراكي يتشي حالتي كوبا يعني أكا قبا gabatar da wani na wato an sani a ladanci hadisi akan ambaci isnadi sai a cike zuwa ga mutum to na hukuncin a fara ambatan mutum sannan kuma sai a koma a ambaci isnadi shi ne ce wa sabu mutum gabatar da mutum law bi sanadi sanadi ko da akan wani sashi ne na isnadi ba akan duka isnadi ba ma'ana sai ya ambaci isnadin daga tsakiya sannan ya kawo mutum sannan sai koma ya ambaci isnadi ko da irin haka ne la yannaqu wasla bai hana a ce yanzu riwayar ta zama muttasila wala an yattaji rawi kaza bi sanadi kuma haka nan idan mai riwaya ya fara irin haka da isnadin duka ko bi ba'd sanad ko da isnadin ne duka wato kamar da aka saba a ambaci isnadi duka sannan a ambaci matni ko ambaci matni sannan ambaci isnadi ko a ambaci sashen isnadi da matni sannan a ambaci sauran yace duka fa muttaji duka ba matsala wa qala ibn salah ya ce khulful naqli ma'anan yattaji fi za abinda aka kawo ya halarta wannan shi gwargwadon abin da aka kawo game da matsalar saɓani akan riwaya da ma'ana hulfun nakli ma'ana saɓanin da aka yi akan riwaya da ma'ana yadda ji shi ma ana karkatar da shi fi za a kan wannan matsala ka ba abin mati kamar da ake kawo wannan saɓanin a kan kawo wani ɓangaren mati ƙaddamta ala ba'adu a gabatar da wani bangaren a kan wani fafihi zan khilafu nukila shi ma an kira su wannan saɓani game da shi maganganun da yake zama a dunkule da yake waƙoƙi matsala ce akwai malamai misali a imamul bukhari ko muslim suna yin irin wannan ɗabi'a za ka ji bukhari kamar a nan cikin kitabul aini farko farkon sai bukhari ƙarshe ƙarshe kitabul aini da yace wa qala aliyun hadithun nasa ala bima ya'rifuna ku dinga ba mutane hadisi akan abin da suka sani atusibuna an yukarraba Allahu wa rasuluhu haka ya kawai shi sai ce haddathana bihi haddathana bihi ubaydullah ibn musa an ma'arufin an kharbud an abu tufaili an aliyu to ka gabatar da matni akan isnadi al muhammad ibn muhammad yana yin shi a cikin musnadinsa zai kawo matni sannan sai su masu sauran su ce haddasa yi fulanin an fulanin an fulanin sai ce na. to ina hukunci ne wannan shi ma da yake ba matsala akan yin wannan gabatar da dukkanin matni sannan wani ɓangare na isnadi alimamun uh, uh, zuhuri ya kasance yana yin haka shi ma a cikin uh, da ɗinsa makarantar su yana karantarwa aka ce ya faɗi hadisi sannan sai a ce ala za ta mana, wani lokaci ma aka ce sai an tashi ma daga wannan majalisar an dawo wani majalisi ta ce ala za ta mana riwayar da ka ba mu jiya daga abu yana kuma waye ya gaya maka sai ce ibnu husali ɗan shi salim ne ya gaya cikin shi ya ba da isnadin shi ko al'amash Sulaiman ibn Mihran kamar yadda ya zo a cikin littafin sharaf ashabul hadith da al-kifaya dukkan su na al-khatib al-baghdadi aka ce fa kana ahyanan yadkhalu wani lokaci yakan yi rowa isnadin idan baya jin nishadin karantarwa aka zo aka ce ba da hadisi kusan malami ne mai wuce Allah ya gafarta to idan yaro suka tare shi suka tare shi rashin da zai kawai sai ba su isnadojin eh, sai ba su matanin matanin kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza an abi hurairah ta kala sa ne ga ba haka ce aina sarabi ya shi fi shaki mutum ya kuma shi da bangowa ce ya zama wasal kawai ta babu shi <laughs> shi suka ce kana ahyan yamkul yamkul bi asabihi fi shaki mutum kawai tuwa maka jiwa fuskar ya zama wasal duk abin da ya zo mishi a rai da wulaƙanci su abin da ya maka in bai ba da ya shi to wancan da ya ce a wani lokaci a kawo bi ba'adin matni a so bi ba'adin sanad wanda aka sani ya shahara da kawo bangaren isnadi da matni sannan sai ya kawo sauran daga baya shi na Ibnu ibn Khuzay rahmatullahi alaihi a cikin as-sahih din shi musamman mu kiyaye idan akwai wani mutum da ke da matsala a cikin ismari to sai fara daga kan shi malamin shi malamin malamin shi na saman malamin shi ke da matsala ko to sai ce an sai ambaci wannan mutum an fulani kaza kaza kaza kaza kaza har zuwa kuma Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai magana akan wannan mutumin a isnadin shi sannan sai bai ce haddathana bihi fulani, an an hu bihi yana yin wannan kayan kanakancin al'imamu ibn kuzaima a cikin littafin sa a sushe duk wannan duka ya halasta sukan kawo matini sannan su kawo isnadi su kawo isnadi sannan su kawo matini su kawo bangare isnadi da matini sannan su ambaci sauran duka duk da ce wannan zai hana a ce muttasili ne domin ya sadu da to sai yake cewa saɓanin da ke kan matsalar riwaya da ma'ana yana kan wannan domin yanzu mutum bai kawo shi billah yadda ya same shi billah da ya same shi ce ni na ji daga wani shi kuma ya ce ya ji daga wani shi kuma ya ce ya ji daga wani to yin Allah ka yake kawai daga Abu Huraira ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza sannan sai dawo ya ce wani ne ya gaya mu wani ne ya gaya mu to kaga kamar ya jirkita asalin surar yadda abin ya faru tarihanci a zahirinsa kuji da haka tunda an halasta riwaya da ma'ana wannan ya fi sauƙin ma a halasta sai suka ce babu komai wasu kuma sai shi ne saka kawo ta magana kuma cewa menene wakala wakalan khulfun naqli fi ma'anan yattaji fiza sai kuma ka ba ba'dil matni qaddamta ala ba'd haka kuma akwai sabani akan in ya halasta a gabatar da wani bangare na isnadi akan wani bangare ina kuma bayani akan gabatar da wani bangare na matni akan wani bangare akwai maganganu da yawa da malamai suka yi amma magana wacce ke tsakatsaki shi ne ya halatta in ba zai jirkita ma'anar ba duk da kuma da wanda suke da tsanani a cikin sahabbai kamar abdullahi dan umar bai yi da wannan ba kwata-kwata kamar yadda al'imamu ah, bukhari ya rawaito hadisin sa akan hadisin wato ah, abin nan ah, arkan islam da yazo yana karantawa yace shahadatu Allah ilaha illallah ya ga wa dalibai shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa iqamis salah wa ita'iz zakah sai yace wal hajj wa sawm ramadan sai dalibai suka zo za su maimaita mashi dan yaji sun iya sai suka ce wa sawm ramadana wa hajj baitillah sai ce a ni ba zan canza jerin yadda na ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake ba haka yake ba ya ji an fara ambatan hajji ne kafin aka ambaci azumi to kaga yanzu misali wannan hadisi na annabar amalu bin niyyat kaga abubuwa da suke gabobi shi ya halarta ka fara in aka tambaye ka in ka zo ba da hadisin ka fara cewa sauni ramadana wa zaka wa sala wa kalimatu shahada misali wasu malamai suna ganin san bai dace ba musamman idan zai yi wata matsala ga ma'ana wasu ma suka ce babu komai kamar al'imamu ah, shi ta shi musarai ya nuna babu matsala haka annawawi a cikin al'irshad haka alburkini dukkanin su waɗannan sa daga cikin malaman da suka tafi akan cewa babu komai ana iya canzawa ah, kamar yadda hadisin bune da islamu ala ko a misali hadisin al-mubiqat kaga su ma wasu abubuwan da aka jero ashirku billahi asiru wa uququl walidaini wa kaza wa kaza babu ne fi fara ambaton wannan ko wancan amma idan ba zai canza asalin ma'anar riwayar ba haka misali da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a gifarun ghafara Allahu laha wa aslam salama Allah shi zaka ce aslam salama Allah sannan gifarun ghafara Allahu laha wannan dukkan maganganu ne wanda suke ah, da yawa a cikin shiru da malamai suke abin da ya ka tsaya a kan yadda yake karka canza amma in ma har za ka canza ɗin to karka canza abin da zai ba da wato karya ma'ana ko ya birkita ta ko ya mai ta kwan gaba kan baya wanda kuma wannan abu ne mai sauƙin samuwa a duk sa'ad da ka cire wani zance ka mai da shi gaba ko ka ciro wani ka mai da shi baya da haka ya fi dacewa a a nace akan abin da yabo a cikin lafazin ba tare da an canza ba wallahu ta'ala yace fa fihi dal khilaf nuqila har ila yau an an hakaito sabani game da akwai akwai sabani da aka hakaito game da game da haka din sun shi sai ci gaba da cewa ah, oke wannan sabani a asali al-khatib baghdadi shine ya kawo batu akan sabanin a cikin littafin al-kifaya habbabi ya masa babul man'i min taqdimi kalimatin ala ukhra haka yace babun da ke bayani akan hani da hanin gabatar da wani zance wata jumla akan wata a cikin hadisi to wannan kenan yake idza qala shehu mislahu aw nahwahu ina hukuncin idan malaminka ya zo ya kawo riwaya da isnadinta da matninta sai sake koro wani isnadi a ƙarshe sai ya ce mislahu aw nahwahu to idan ka zo riwaya shin ya halasta wannan tabiyin wadda ba ambata maka lafazin ta keke da keke ba kai ka kawo ta da lafazin ta keke da keke ka hada da isnadin na farkon ko bai halasta ba wa qauluhu ma hadfi matnin mithlahu aw nahwahu yuridu matnan qablahu fal azharu al man'um nan yukmilahu bi sanadi thani wa qila ballahu yace إن عرف الراوي بالتحفظ والضبط والتمييز للتلفظ والمنع في نحو فقد قد حكيا وذا على النقل بمعنى بنيا واختي أن يقول مثل متن قبل ومتله كذا وينبني وقوله إذ بعض متن لم يسق وذكر الحديث فالمنعوح أحق وقيل إن يعرف كلاهما الخبر يرجى الجواز والبيان المعتبر وقال إن يجز فبالإجازة لما طوى واغتفر الإفراد وقوله فإن رواية faɗin malami ma'a harfi matinin bayan ya share matinin mislahu ya ce irinsa au ko kwatankwacinsa yuridu matinan qablahu yana nufin irin ko kwatankwacin matinin da ya zo kafin wannan fal'azharu abin da ya fi fitowa fili a wajen ibnu salahi da nawawi da ibnu da al-aid shine al almanu. an hana minan haka ba karanta wannan da nakal minan yukmilu ya cika she wannan hadisin bi sanadi sani da isnadi na wa qila ballahu wasu suka ce a'a ya halasta hakan gare shi in arafa rawiya bit tahaffuli idan ya san malamin nashi da ya bashi yana da taka tsantsan wanda ya ce mislahu din ko na hawahu in an san shi da taka tsantsan wadabti an san shi da ƙwarewa wajen iya karatu Yizi da kuma iya tantance littalafuri ga abin da yake furtawa ya san bambancin kalmomi ya san bambancin jimloli yana da ƙwarewa a harshen larabci yana da tasarrufi akan abin da zai iya canza ma'ana haka al-khatibul baghdadi ya haifaito wannan sharadi ko wannan ƙarin bayani daga wasu malamai babu shakka malamai su yi maganganu akan wannan cewa abin da ya fi shima ma ka sakaitu akan abin da yake farka ɗauko isnadin da ba a kawo mashi matuni ba ka sanya mashi matunin da aka ce irin sanin karkai haka musamman saboda a aikace an ga cewa malamai da suke yin haka faɗi wannan kalma idan aka bincika sai zama ba keke da keke bane irin shi misali imam al-bukhari a cikin hadisul iski da ya rawaito a cikin as-sahih ɗinsa riwayan fulai ibn sulaiman daga zuhuri daga urwa urwa da shi da wasu wanda ba shi ba suka ruwaito su daga zuhuri um, abin zuhuri ya ruwaito daga urwa da wasu da wasu wanda ba shi urwa din ba dukkaninsu daga aisha radiyallahu anha ta bada labari sai kuma ya ƙara kawo riwayar shi al mamul bukhari din ya sake cewa daga Fulay bin Sulaiman daga Hisham daga Urwa waccan daga Zuhuri wannan kuma daga Hisham daga Urwa daga baban Urwa dan zubai wa qala fi Bukhari ce mislahu irinsa amma kuma aka koma aka duba riwayar Hisham daga Urwa daga baban shi ta hadisul ifki in ka kwatanta ta da wannan da bukhari ya kawo kai tsaye to za ga ba iri ɗaya bane na fajja akwai tafawut akwai cewa amma kuma da ku ce mislahu to sai muke nan mislahu fil ma'ana yana nufin misalin irin wannan a wajen ma'ana yawwa to haka Imam Muslim a cikin muqaddima ta as-sahih ya fitar da wata mas'ala wanda ta zo da hadisin kafa bil mar'i kariban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a akwai lafazin kafa bil mar'i isman isman to lafazin kafa bil mar'i kariban da ya fitar da shi daga riwayar ibn mahdi da mu'ad ibn mu'ad malaman shi kenan a riwayar yace kilahuma an shu'ba an khubayb abdurrahman an ibn asim marfu'an har zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu wasu nuskoki da suka zo eh, da riwayar mursala wadda babu ambatan sahabin riwayar wanda shine Abu Huraira idan ke wannan wata mas'ala ce game da wasu nuskoki na sayin muslim wanda ake ganin kamar masu kwafewa ne suka suka yi haka da su a takaice yazo da riwayar kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a sannan kuma sai sake fitar da shi ta wata hanya zuwa ga shi Ali ibn Hafs ah, daga Ali ibn Hafs malamin shi kenan daga uba. sai bai kawo lafazin ba sai ya ce mislahu mislahu tare da cewa kuma riwaya Ali ibn Hafs ga wannan hadisin a duk inda aka same ta to ta zo da lafazin kafa bil mar'i isman wancan ya ishi mutum ƙarya wannan kuma ya ishi mutum zunubi to kaga zunubi da ƙarya suna da kama da juna ta wannan fuskar ta maganar amma ba irin su ɗaya ba amma kuma sai imamu muslim ya ce mislahu irinsa to wannan bai halarta ka ɗauko wancan lafazin kafadin mar'i isman ka hada shi bi sanadi sali da wannan isnadin na biyu da musulun ya kawo ba sai ka kwaba ka sa kafin ka da ya ka haka ba abinda ake cewa ke ko mun gani saboda babu tabbataccen wato ka'ida akan cewa an suka ce misla hudunan suna nufin keke da keke yadda yake a wancan haka yake a wannan ba haka suke nufi suna nufin misla fil ma'ana suna yin wato abin nan suna da In sassauci wajen ambatan mithlahu inda na hawa tare da cewa mislahu tana zuwa don nuna ma'anar da lafazin iri da ne na hauhuna na zuwa don nuna kwatanci to amma suna iya interchange din su ba tare da sun damu da haka ba matakar su sun cewa duk abu ɗaya ne don haka sai malamai suka ce kar ai haka kafin ibnu salah ya ambaci haka al'imamu shu'uba ya kasance shi akan haka yake tafiya shu'uba baya sakaci wajen riwaya hadisi a canza ne lafazi ko a ce mai mislahu baya yadda sai an faɗa mashi yadda kin baka ba zai riwayar sa ba an samu wasu malamai kuma waɗanda suka halasta haka suke da sassauci irin su Yahya ibn Ma'in haka Sufyan ibn Sa'id al-Thawri haka kuma a nan baya-baya an samu malamai irin su bulqiri a cikin mahasin istilah da al'imamu sakhawi a cikin sharhin shi wannan littafi wato fathul mughith kenan wanda suke ganin a babu laifi in dai ma'ana ta yi ɗaya suna ganin su babu laifi amma dai al'azharu kamar da ya faɗa al-man'u kar a yi ɗin in arafa rawiya littahaffuri wa dhabti wa tamyili ya ce wal man'u fi nahwin faqad kar wanda ma aka ce sun hana shi in shine an hakaito wato hani game da lafazin nahawuhu idan aka ce nahawuhu suka ce saboda zahirin lafazin nahawuhu la dillo alal mithliya bai nuna cewa iri ɗaya ne dama shi za ta shi kan akwai ganganci ka ci gaba da haɗa wato isnadin da wancan mutumin karuwaito ruwaito bayan nahawuhu aka ce shi kan bai kamata a haka ba wa za a lan naqli bi ma'anan buniya yace shi ma wannan zancen an gina shi ne bisa bayani akan halaccin riwaya da ma'ana shi ya halasta su ce na hawahu kuma shi ya halasta ma wani wanda ya zo baya shi kuma ya sake ruwaita misla din ya saka duk shi ma a ƙarƙashin wannan sabanin wa khira an kula misla matnin misla matni qablu wa matnahu kaza an aka ce abin da fi dacewa ya yace mislu matnin kablo misluhu kamar shi sai ce kuma sai kawo shi ce matnuhu kaza matnin shi amma kaza yace sai kawo lafazin matan dan ka ganshi ka ga ina ne suke da misliya ina ne ba su da ita ina ne akwai zarceceniya ina ne akwai raji ko ƙari dan ka gani da idan ka kai ne karatu an fi so ya kawo haka Wayan wayabni ya gina a kan shi wa kauluhu in ba'du matnin lam yasuq idan ko ba a kawo wani ɓangaren matni ba ya ambaci iya inda yake so ya shaida da shi ya ba sauran kamar yadda suke misali ya zo yana so ya hujja akan haramcin a wato sihiri sai ya kawo hadisin al din nan ko sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa abubuwa guda bakwai ya ce masu halakarwa ne ashirku billahi was-sihr sai ya ce wa zakara sai ya zance ba zai ambaci sauran ba to idan aka yi haka ya ambaci wa zakara al-haditha falmal'u ahaq nan ma ka ɗauki hadisin nan ka ce bari ka samo cikon a wani waje kai ka cika to falmal'u ahaq an hana ka fiye da kai inna lillahi tis'an wa tis'ina isman man hafizaha dakhala aljanna iya nan ya tsaya ko to karka ce bari ka samu ka cika in kana so ka cika sai ka nemo kowane da isnadin shi wanda yake cikakke ka kawo shi cikawo shi da isnadin shi amma ba za ka ce ai ka san yadda hadisin yake a waje bari ka dauko shi ka cika ba fal mal'u ahaq hanawa shi yafi wa qila in ya'rif kilahu mal khabar aka ce idan su biyu da mai bayarwan da mai karɓa da shekin da mai riwaya a gunsa in su biyun ya arif sun san kilahu masu biyun alkabar wannan hadisin yurjal jawazu aka ce to ana sa ran ya halasta kamar da al ismaili ya ambata karara khatibu ya da labari daga gare shi a cikin alkifaya cewa ya halasta idan ni da kai mun san hadisi kamar da ni da kai mun haddace aya kaza sai ka kawo ta rabi in na zo kawo ina iya na karasa saboda na san aya kai ma ka santa na san zancen kai ma ka san shi na san labarin kai ma ka sani ko to anan zan iya ƙara sawa in na san shi ne wannan alimamun ismaili ya ce babu komai wal bayanu al-mu'tabar amma abinda ake so a nan shi ne zai yi bayani abin lura shi ne ya yi bayani ya yace mene in ya kawo shi sai ya ce kaza kala wa tamamuhu kaza in ya kawo yace qala fulani kaza kaza kaza wa zakara haditha sai ya ambaci hadisi sai ya ce wa tamamuhu cikon hadisin nashi shine kaza wato yanzu a gane ni ne nake cikawa ba shi ba ko mun gane ana buƙatar wannan bayanin ni ne nake cikawa wa qala ibnu salahi yace in yajuz zaka ga ya mushi wasali iri daban-daban da dugo iri daban-daban nan ya'un da nunun a wuri guda da jimun akwai fataha akwai gamma can kuma akwai gamma akwai kasara to ma'anan shi ga yana kasa yace bin nunil madmuma wa kasr jim ke zama nunil madmuma yu jiz kenan wa bil ya'i maftuha wa dammul jim ko kuma ya zama ya jiz in yu jiz ko in ya juz in yu jiz kaga ya zama mabniyun alama lam yusama fa'ilu kin fa'ilu in yajuz sai da mabni lil duka kuma zai iya daukan ma'ana lafiyayya ga fassarar baitin zaka ga kuma kai cewa in yujuz fa bil ijaza in ya halasta ma to zai zama da ijaza ne aka bashi ya halasta mai cewa ka ruwaici komai nawa to a cikin abin da ya gaya mashi da baka sai bai ambaci ragowar wani hadisi ba ya ce wa zakar hadis to in ya halasta ya ba da riwaya abin da bai ji daga bakin shi ba kaga ya fi sauki ya ba da abin da ya ji rabi bai ci sauran ba in ya ji in ma ya halasta ko in ya ji in ma an halasta fa bil ijaza lima qawa ya ba shi ijazan abin da yake a lullube a ninke bai karanta mashi ba wa tafarul ifraza sun yi sassauci sun yi sassauci ga ya furta shi wato ya faɗa abin dalla-dalla bayan da bai ji shi dalla-dalla ba tun da an ba shi ijabarsa. Ibdalun rasuli bin nabiyyi wa aksu canza lafazin ar-rasul da annabi ko lafazin annabi da ar-rasul a cikin isnadi ko a cikin matni wa in rasulun بنبي أبدلا فالظاهر المنؤوك عكس فعلا وقد رجا جوازه ابن حنبل والنووي صوبه وهو جلي yace batu akan canza lafazin rasul da nabi wannan magana ce mabniya ala ikhtilafi mafhumaihima akan cewa lafazin nabiyu da rasuli suna da bambancin ma'ana wanda malaman musulunci musamman da suke bincike a cikin aqida suna da maganganu kala daban-daban har wajen guda arba'in akan me bambancin rasul da nabi a shekul albani muhammad nasiruddin rahmatullahi alai ya kawo wasu maganganu a cikin ta'aliƙin da ya ma littafin sharhu alkaitu tahawiyya yace kuma shi yana ganin zance mafi inganci shine cewa annabiyu shine mutumin da Allah ya aiko shi ya zo ya ci gaba da wa'azi inda wani annabi ya kwana ya amfani da littafin wancan annabi sai ka ce kenan kamar misali harun kamar yusha'u kamar yaƙo da biyu bayan babansa ba ishaqa da biyu bayan babansa yaƙo ko wanne na cikin su baban ne ishaqa ne ko na'am ko kuma yusuf da ya biyo bayan shi ma babansa yaquba ko ko suleiman da dawud da ire-irensu waɗannan annabawa ne ko kuma su kuma manzo shi ne wanda aka ba shi sabuwar shari'a kamar da aka ba musa alaihissalam kamar da aka ba isa alaihissalam kamar da aka ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama shari'a sabuwa ko kuma kace sabon littafi ko da ci gaba da waccan shari'ar ne ko kuma wanda ya zo da abubuwan da wani annabin bai zo da su ba maganganun dai kala daban-daban wasu suka ce rasulu shine wanda ake turo masa mala'ika laqad ja'akan ja'ahu namus alladhi kana ya'ti Musa nabiyu shine wanda babu mala'ika tsakankani Allah ne yake kimsa masa ta hanyar mafarki ko ta hanyar daga sani da Allah yake magana da mutane makanin لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أن يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء wasu suka ce wasu suka ce a a annabi shine wanda Allah ya sakin mishi dama yayi hukuncin da ya ga dama shi kuma manzo shi ne wanda baya yin hukunci sai ya jira wahayi suka fasara da wancan hadisi da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama jibril ya zo ya ce mishi Allah ya baka zabi imma an takuna nabiyan malika au takuna abdan rasula ko dai ka zama sarki ne sarauta kuma annabi irin na Sulaiman to ajinahu menene rabbi habli mulkan la yanbaghi li adin min ba'd ko kuma ka zama zuwa shi annabi Sulaiman yana da mulki da sarauta sannan kuma da annabta kuma yakan yi hukunci da duk abin da ya ga ya dace ba sai ya jira wahayi ba sai dai Allah ya endosin da wahayi kamar yadda ya faru a wannan kisar eh, wa Dawud wa Sulaiman إذ يحكمان في shakti ganamul نفشت wa kunna li وكنا لحكمهم Ba ga Allah da musu wahayi ba ya su yi amma dai yana ganin mu shine kamar yana obasi to wannan shine mulki da annabta mulki da annabta ko kuma manzo bawan Allah zama tsari salama sai ya zaɓi bawan Allah da manzo shine da yake cewa hakika ka zaɓi abin da ya fi maka ya ɗaukaka a wurin Allah ka shi manzala tsari salama baya yin hukunci da gaban kansa in huwa illa wahayin yuha da in aka ne tambaya ma sai ce ba ni da komai akan wannan me gadon kaka me hukuncin zihari mijina ya sake ni ya mun zihari ga yaya yace bani da hukunci akan wannan karta Allah wanda take yadda ka shi roja ga sunan dai nasoshi da dama da suke nuni zuwa ga baya yin gaban kansa ina fata mun fahimce ne to wannan ita ce tafi falala manzo bawa maganganu dai suna nan da yawa akan bambanci tsakanin manzo da annabi ah, duk da yake suna haduwa da juna wajen falala ba an yi saɓari, nan ma wanne fi falala wasu su ce duk manzo annabi ne da annabi bane manzo duk kaza kaza kaza sai malamai suka ce akwai manzannin da ba annabawa bane Allahu ya sabi mai mala'ikati rusulan waɗannan su ma manzanni ne su jibrilu wa minan nas amma kuma su ba annabawa bane domin annabi shine wanda aka ce ya zo ya bada labari a cikin mutane ko kuma ake bashi labari su ko ba a ba su labarin amma ana ba su saƙon su kai shi gaba kuma gani akwai saƙon da za a baka ba kai ne ba kai ne kwanzuma ɗinsa ba kai kawai ne kaiwa ne to da haka su mala'iku suka zama yan saƙo masu kawowa sun da kan shi jagoransu shine jibril alaihi salam da kuma waɗanda suke rako shi idan zai kawo waɗanda aka ce masu ƙarfin tsiya da ne Allah yake cewa eh ba a'a su mala'ikun da ke shi me Allah ya faɗa game da su wanda aka ce suna tsare suna tsare karatun riba mun na ma ba shikenan na tana na ga muku wallahu Al-muhim, shi ne, bambanci dai tsakanin manzo da annabi maganganu ne waɗanda suke da yawa akan matsalar amma dai wannan na daga cikin kulaka ta za a same su a mafi yawan littattafai da suke mutawwalatu masu magana akan aqaid to wannan bambancin shi ya kawo wannan magana da kuma an samu aikace manzon Allah sallallahu alaihi wa kamar yadda yake a hadisin bara na wannan addu'a wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito da yake wa nabiyukan ladhi arsalta sai shi kuma ya ce wa rasulukan ladhi arsalta ko sun za Allah ya ce mishi a ah, ba haka nace maka ba to wannan sai kuma aka yi togace aka ce wannan saboda lafazi ne na addu'a na zikiri to shi shi ne ne ba a canza komai a cikinsa. shi sa annabi alaihi salatu ya yi hani nan. amma wajen cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai muna nufin ittisali ne dai shi annabin dai shine manzon shi manzon shine annabi da ka wasu daga ba wani bambanci ba wanda ake nufin dai shi ne kamar yadda idan aka zo aka ce a a a a aka faɗi wani malami da alkunyarsa a wani wuri kuma aka faɗi shi da sunansa dai shi din ne in ba wata manufa ta tabbisi aka sa a cikin abin babu matsala haddasa حدثنا الحميدي waye humairi abdullahi ibn zubair in ya ce abdullahi ibn zubair in ya ce humairi duk ɗaya ne wannan ne maganganun da malamai suka faɗa kenan wallahu alam malam ya ce wa in rasulun bi nabiyyin ubdila idan aka cire lafazin rasulu aka sanya nabiyyu aka sanya nabiyyu a wajen fa zahirul man'u magana mafi zahiri shine hanawa ka aksin haka nan kuma kamar aka san haka wato a cire nan an cire rasulu an sa nabi to haka kuma cire nabiyu ma a sa rasulu shine aksin fu'ila wanda suke aikata wannan dukkanin shi abun hanawa ne wa qad raja jawaz ibn hanbal al-imam ahmad ibn hanbal rahmatullahi alayhi shi yana ganin babu komai ya ga babu komai da ɗansa abdullahi ya tambaye shi yace ya ya ya abata Allah shi farta malam mutum ne yake da hadisi sai aka ce daga rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce shi kuma daga nabiyullahi ya ce arju Allah ya kuna bihi ba shine yake nufin da raja ya sa rai ya yi fatan ya zan cewa babu matsala baya ga imamu Muhammad ibn hanbal akwai hammad ibn salama shi ma yana ganin babu laifi yana yin haka wan nawawi sawwabahu nawawi ya ce wannan kuma daidai ne ba matsala ba ce in ji al'imamu annawawi ya ibn sharaf kamar da ya faɗa a cikin at-takrib ya shi yana ganin babu daidai babu matsala wa huwa jaliyun yace wannan abu ne a fili babu bukatar ma a yi sabani kai. dan me za a dinga sabani akan in an ce rasulu ka a ce nabiyu in an ce nabiyu ka a ce rasulu saboda ai su ma sahabbai sukan fara haka arbitrary ne suna canzawa din wata rana ka ji the same labari sun ce nabiyul lahi wata rana su ce as-sadiqul masduq wata rana su ce muhammadur rasulullah wata rana su ce ah, ah, ah, nabiyul lahi wata rana su ce kaza kaza kaza suna caccanzawa don haka ba laifi bane don an canza eh, don an canza shi yana ganin babu laifi kuma yana ganin ma babu bukatar a yi wannan saɓanin akan wannan matsala babu bukatar a yi saɓanin haka waɗannan malamai na baya suka faɗa kashi na ƙasa da yake cewa an tambayi ma Ahmad ibn Hanbal kamar da muka ambata ya zo a littafin al-kifayatu ta al-khatib al cewa babu babu laifi da ya ce, arzu Allah ya kuna bihi ba'su to da ya ce, nawawi wannan yana daga cikin maganganun da in wannan matanin yana markaɗe mana littafin ɗan salahun ko kuma ya ce duk abin da yake ƙarinsa zai ambata to kuka lura yanzu wannan da yake cewa nawawi sawwabahu yanzu wannan ya kamata ya saddara ta da kultu irin yadda ya ce amma sarƙaƙiya ta waƙe ta saka shi a cikin kunci da zai iya ƙara wannan lafazi ba don haka kawai ya bashi a haka za ka yi samun ƙare-ƙaren bayani akan wannan matsala a littafin tadribin rawi na al'imamu suyuti da littafin fathul muhid na sahawi da kuma sharhin at-tamsira na shi al'iraki duk sun kawo maganganu da kwatanci da misalai akan ire-iren waɗannan matsaloli da suka faru na canzawar da cewa a aikace ɗin ana canzawa a samau ala nau'in minal wahani wahni aw jin riwaya akan wani rauni akan wani rauni da ya faru a gundin riwaya ah, au an rajulaini ko kuma daga mutum biyu idan ka da riwaya daga mutum biyu shin ka iya goce ɗaya ka bar daya idan ka yi riwaya da wani nau'i na rauni a inda kamar misali a wajen wato muzakara ba ka daukan abin keke da keken yadda sai sun kawo abin yadda yake suna ɗan yin sassauci a wurin to shin ka zo ka bada wannan riwayar haka ba tare da ka tantance ta ba irin yadda Imam Bukhari kamar yadda muka ji a baya riwayoyin da yake da su a gun muzakara ko ire-iren su su ne yake kawo su da wata siga wata za ta ba su wata martaba ƙasa da asalin martabar su ko ya kawo ta da ƙala ko ƙala lana ko da zakara ko makamantansu wanda wannan zai sa a sa ido a kan wannan riwaya a yi mutaba'a da itibari na lafazinta a tabbatar tukunna ta dace da sauran lafuzzan abinda malamin ya karanta a aji wato abinda ke faruwa shi ne akwai karantarwa wanda malaman suka zauna a formal setting su ba da karatu to a wurin za su ba da shi da dukkanin su da tantancewarsu to amma idan abun muzakara ne ne wato sukan zauna kamar yadda kasan ana muzakaran wato ana kwami na hadda kaga ai mutumin da ke kwamin yazo cikin dare ba zai dinga eh, fitar da tajmiri da madoji yadda zai yi zana tubar musabaka ba ai ba haka bane ko kuma ya yana jan baki ana ana tafsiri ko a aji yana karantar da dalibai yan hadda ba zai yi ɗaya da ɗaya da su eh karatun ya nagarta wacce ba ko a ɗabi'ance to haka su ma suka zo wannan muraja'a na hadisi wani ya zauna cikin dare zai yana so ya muraja'an hadisai riwaya dubu hamsin kafin asibati zai yi kwamin su gaba ɗaya to idan haka ta kama sai ya zama suna tare ne da abokinsa ko ɗalibinsa ɗalibin yana saurari tun ya zo yin riwayan wata riwaya da ya buƙaci zuwa gare ta wadda ya ji ta kawai ta fuskar wannan zama to ya kamata ya bayyana ina fata mun gane ko kuma wani a hanyar tafiya ne ɗalibi da malami suna tafiya za su je wani gari za su je kasuwanci za su je ɗaurin aure za a je janaza da sauransu haka wata matsala ta kama ta kai ga malamin ya bayar da hadisi ya ambaci wata riwaya ko wani karatu a cikin wannan eh, yanayin to ba dole ba ne zama ya ambace shi da cikakken bayani ko lafazi ko a kan yadda sai eh, in a majalisun karatu ne ya yi nazarin shi ko ya zo da shi a rubuce ko yana halarta da shi a cikin kwakwalwarsa ya san abin da zai karanta to haka sai a samu nau'i na rauni ko nau'i na raguwar nagartarsa ba zai kai abin da aka bayar a cikin aji a formal setting ba da haka kuma idan idan wato mutum ya zo da riwaya daga mutane guda ɗaya amintacce ɗaya mai rauni kamar da zamu zo mu cewa al-imamu muslim yakan yi haka har sai ya goce ya goce mai raunin sai ya bar sai ya kinaya a kansa sai ya bar wanda yake sahihin ko kuma mai ƙwarin a inda za mu ji bayani akan wannan na gana amma za mu jinkirta waɗannan baitoci sai Allah ya kai mu darasi na gaba saboda koyewar lokaci subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk